radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jirin abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da sauran shirye da suka hada da shirin mu koyi harshen farisanci akwai shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda su ne jiran abin da za a saurara da yardar allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata talatin ga watan janairun shekara ta 2024 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan rajab na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 90 da suka gabata rana irin ta yau wato talatin ga watan janairu na shekara ta 1934 adolf hitler ya zama shugaban kasar jamus kafin haka dai jam'iyyarsa ta national socialist party ta sami rinjaye a majalisar dokokin kasar jamus tare da samun kujeru 700 a zaben da aka gudanar a shekara ta 1930 wannan ya share masa fagen ya zama wazirin kasar jamus sai kuma a shekara ta 1934 ya mai sa shugaban kasar ya kafa wurare na azabtar da 'yan adawar siyasa da kuma makiyansa daga nan ne kuma a shekara ta 1939 ya fara yakin duniya na biyu tare da kaiwa kasar hungary hare-hare da kuma an ci gaba da yakin duniya na biyu har zuwa shekara ta 1945 a lokacin da mayakan kawance suka mame kasar jamus sannan adolf hitler ya kashe kansa kafin ya shiga hannunsu masu wurare ko san cewa shekaru 76 suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan janairu shekara ta 1948 mahatma gandhi ya rasu sanadiyar harbe shi da bindiga wanda wani mai tsatsauran yan addinin hindu ya masa gandi yana daga cikin manyan jagoran da suka shiga gaba wajen samar wa kasar inda ya yancin kai daga hannun turawan mulkin mallaka na ingila an haifi mahatima gandi a shekara ta 1869 kuma yana da shahadar karatu ta digirin digirgir a fannin shari'a daga wata jami'a a kasar ingila shekara ta 1922 turawan ingila 'yan mulkin mallaka a kasar india suka jefa shi a gidan kurkuku na tsawon shekaru shida don ya rera wani take a wuta shari'a da cewa ko 'yanci ko mutuwa bayan fita da gidan yari mahatma gandhi ya ci gaba da gwagwarmaya da turawan ya kuma yi kokari na ganin cewa ya rage sabani tsakanin musulmi da mabiya addinin hindu a kasar india don kada a kauda hankulan mutane daga batun samun 'yanci daga turawa da ƙarshe dai ƙasar india ta samu 'yancin kai a shekara ta 1947 da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a ranar irin ta jami'an tsaro na gwamnatin sarki sha iran suka shiga cikin zanga-zanga al'ummar ƙasar da suke neman a rusa gwamnatin sarki sha ta kama karya wannan ranar ce kuma aka ba da sanarwar cewa marigayi imam khomeini da yake gudun hijira a ƙasar faransa a lokacin zai koma gida domin dawowa birnin tehran bayan samun wannan labari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 To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. kungiyar hezbollah a kasar labanan sun kaddamar da hare-hare a kan sansanonin sojin isra'ila su goma sha uku a cikin kasar sa'o'i hudu. jam'iyyar anc mai mulki a kasar afirka ta kudu ta dakatar da tsohon shugaban kasar jacob zuma a tarin najeriya kuwa dakarun sojan kasar sun kashe 'yan bindiga kimanin talatin a birnin gwari da ke jihar kaduna yanzu kuma ga labaran da ke da ke ƙungiyar hezbollah a ƙasar labanan ta kaddamar da hare-hare su goma sha uku a cikin ƙasa da sa'o'i ashirin da suka gabata a kan sansanonin sojin isra'ila tun a daren jiya litinin ne dai ƙungiyar hezbollah ɗin ta fara ƙaddamar da wasu munanan hare-hare da mukamai masu linzami zuwa safiyar yau ƙungiyar ta sanar cewa ta kaddamar da hare-hare su goma sha uku inda kuma ta tarwatsa wasu daga cikin sansanonin sojin isra'ilan da kuma yin ɓanna akan hanyoyin sadarwa na rundunar sojin isra'ila da ke yankin ƙungiyar gwagwarmaya ta hezbollah dai ta bayyana cewa ta ƙara zafafa hare-haren nata ne a lokutan baya-bayan nan sakamakon irin matakan da isra'ila take ɗauka na ƙara ƙarfafa hare-harenta a wasu sassa na kudancin labanan da kuma ci gaba da yankisan kiyashi akan al'ummar yankin zirin gaza ƙungiyar hezbollah dai ta fara ƙaddamar da hari akan isra'ila ne tun bayan da isra'ila ta fara yin kisan kiyashi a kan al'ummar yankin zirin gaza bayan farmakin bazata na kungiyar hamas a ranar 7 ga watan oktoban shekarar da ta gabata jam'iyyar anc mai mulki a kasar afirka ta kudu ta sanar da dakatar da tsohon shugaban kasar jacob zuma daga ci gaba da zama mamba a jam'iyyar matakin da yana zuwa ne bayan da tsohon shugaban kasar ta afirka ta kudu ya yi cewa zai zaɓi wata jam'iyya daban a zaben da ke tafe jacob zuma wanda ya shafe shekaru tara yana mulkar kasar afirka ta kudu daga shekara ta 2009 wanda kuma matsaloli masu alaka da rashawa a baya-bayan nan da kuma taɓarɓarewa tattalin arziki a ƙasar ya sanadiyar sabke shirga kan mulki dakatar da jacob zuma dai ya bayyana barkar da ke tsakanin jam'iyyar ta anc wanda kuma masana suke hasashen cewa jam'iyyar ta anc za ta iya rasa rinjaye a zaben majalisa wanda zai zama karan farko da jam'iyyar za ta fuskanci irin wannan tarniki tun daga shekara ta 1994 bayan mummunan sakamakon zaɓe na shiyoyi na shekara ta 2021 sanarwar dakatarwar da nnc ta fitar ta ce matakin ya zama wajibi ne domin kare kima da martaba jam'iyyar da kuma kange ta daga irin barnar da jacob zuma ka iya haifar mata to jama'a masu kada a sha'afa labaran suna ku ne daga hausa radio tehran to a can taron najeriya kuwa wasu 'yan bindiga kimanin talatin sun rasa rayukansu a wani lugudan wuta da jiragen yaƙi na sojojin najeriya suka yi masu yankin birnin gwari da ke cikin jihar kaduna jiragen sun jefawa 'yan bindigan bam ne a yankin na birnin gwari bayan samun bayanai na sirri akan shirin da 'yan bindiga suke da shi na kaddamar da wani hari kakakiran da na sojin sama ta najeriya edward gapquet ya shaida cewa jiragen yakin sun so mu gano wuraren da 'yan ta'addan suka tari ne inda kuma anan ne aka jefa masu bam din kuma aka hallaka mafi yawan su sannan kuma kakakin rundunar sojan najeriya ya bayyana cewa an gano dandazon 'yan ta'addan ne akan babura a lokacin da suke kan hanyar su ta kai harin da kuma aka jefa masu bam din jami'in ya ce 'yan bindiga da jiragen su kashe su ne waɗanda suke addaba karamar hukumar birnin gwari ta jihar kaduna inda sukan kai hare-hare akan sojoji da ma kan fararen hula har ma da sace mutane domin karɓar kudaden fansa to a wani labarin kuma a tare ta najeriya babban bankin kasar cbn ya fitar da dala miliyan 500 don biyan suka na hada-hadar kudaden waje da aka tabbatar da ingancin su a bangarori daban-daban mukaddashin daraktan sadarwa ta bankin cbn ita ce ta bayyana haka a cikin wata sanarwa wadda aka fitar a birnin abuja ta ce wannan ya zo ne mako guda bayan da bankin nasipn ya biya dala biliyan biyu ga bangaren samar da kayayyaki sufurin jiragen sama da kuma man fetur ta ce mahukunta a babban bankin sun da kufa wajen biyan duk wasu basu suka na hada-hadar kudaden kasashen waje wanda aka yarda da ingancin su da kara da cewa bankin na cbn ya kuma fara aiwatar da dabaru da tsarin tabbatar da daidaito a kasuwannin canjin kudaden waje a gajere matsakaici da kuma dogon lokaci to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan Ruban da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin inda zan fara da shirin nan na mukoyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 113 idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji cewa muhammad da abokin saramin sun tattauna a kan yadda yaƙi ya kasance tsakanin iran da iraki bayan da gwamnatin iraki ta kallafa wa iran yaƙi na tsawon shekaru takwas inda wasu da dama daga cikin mayakan iran suka samu raunuka masu tsanani wasu kuma suka kai ga yin shahada bayan da gwamnatin saddam ta yi amfani da muggan makamai masu guba a yau ma za a ci gaba da jin wannan tattaunawa dangane da yadda ranakun yakin sa kasance tsakanin ramin da muhammad amma kafin nan sai an fara da sauraron kalmomi kamar haka. maimuni batar mafi muni batarin wanda ya fi kowane muni روز Rana. روزها رانكو جنگ یکی چه روزهایی؟ waɗanne ranaku به نظر من اگنینا تلخ میداچی تلخ ترین مپیداچی شیرین میزکی آن داشت شی یندا ولی اما خوب میکاو چه بود؟ منه نیکسن چه؟ رویداد ابنده پارو استفاده ین امپانی رژیم گمنتی رژیم صدام گمنتن صدام سلاح مکامی شیمیایی میگوبا بمب بم او استفاده کرد شی یای امپانی جبهه پگندگه جبهه های جنگ پگندگه نیرو دکارو نیروها گونگون دکارو آن باقی است شی یاونزو بیمارستان اسیبیتی تو بروی کی کجی برای نمونه دومین سمپری امو کاو تو میبینی کی زکگنی مجروح جکتچه مثل کمر بسیاری از دداما دگا او رفت شی یا تفی او مجروح شد شی یا جی چیو واقعا حکنه دردناک می همکنون هر ینزو حدود کیمان بیست اشرن سال شکره آن تمام شده شی یک آری بیمار مرس لافیا او بیمار است شی مرس لافیا چه مشکلی؟ و چرش لافیا پوستی تپاتا شدید mai tsanani او دارد شی yana da don kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da a sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. a yau shirin namu ya gito muku mai samu afi ni da mijin waƙar da ya tanadar da fatan masu sa zama kuma za su ji daɗin wannan waka. تا گریه کرد کسی که آرزون نداشت تموم آرزوش تو بودی کجا بود که عاشق تو شد کسی که مثل آینه بود کسی که روش تو بودی کجا بود کسی که مرده بود دوباره با تو زنده شد کسی که مثل تو ندیده کجا بود که وقت او رسید به گریه ای که خنده شد به خنده ای که از لب تو دیده کجا بود که با تو گریه کرد کسی که آرزو نداشت تموم آرزوش تو بودی کجا بود که عاشق تو شد کسی که مثل آینه بود کسی که رو خسته میرسی تو را کجا صدا کنم a gaishe ka mai samu a cikin wannan waka da ka rera mana da fatan masu sun gamsu kuma sun ji daɗin ta a nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya هوای عشق و ترانه و شادی روی لبای مردم نقمه آزادیه توی دل من و تو یه حس فوقلاده است یه جاذبه شبیه عشق خدا دادیه قلبا به هم نزدیک میشن عید اومده مردم به هم تبریک میگن ثانیه های خسته رد میشن و دقیقه های عاشقی رسیدن تک تک لحظه ها تو این ساعت ها یه عید واقعی رو هدیه میدن که تو نگاه شاد مردم جشن ترانه خوندن و تماشا بوی گلاب و عطر دیده بوسی رها میشه تو کوچه دلگشا دست خدا با بوسه های بارون قنچه گل میذاره رو بونه ها سفره نظری یا عقد و عروسی بهشت و آورده خونه ها هوا هوای عشق و ترانه و شادی روی لبای مردم نغمه آن هوای عشق و ترانه و روی لبای مردم نقمه هوا هوای عشق و ترانه و روی لبای مردم نقمه da wannan zamu karkare sai idan Allah kuma can an jima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin wannan lokacin a kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya